Masu sauraron mu a daidai wannan lokaci barkan mu da kasancewa cikin littafin Magajin Wilberforce sabon salo karatu na ɗari da goma sha biyu wanda ni marubucin littafin nake kawo muku. Kada a manta a karatu na baya mun tsaya inda fafatawa ta fara faruwa tsakanin dukkanin Deba mutum biyar da kuma Nura baya jidda. Idan muka ɗan ƙara matsawa baya kaɗan za mu tarar cewa daidai lokacin da Yerima Abali ya bayyana, Kwamandan Sileni tuni ya riga ya yi lissafi. A matsayinsa na babban kwamanda wanda ya daɗe a gidan Wilberforce, dole yana da sani yana kuma da dabaru da masaniya akan hanyoyi na musamman wanda zai gudanar da yaƙi. Ai yadda ce da ƙwarewarsa ta sa Yarima Ahmad ya turo shi wannan aiki, abu na farko da ya fara yi shi ne ya tura waɗancan direba guda biyu da suke gadin hanya saƙo. Saƙon kuwa da ya tura musu shine su yi maza-maza su tafi su je su haɗu da waɗancan mutum uku. Daga zarar sun haɗu su haɗa ƙarfinsu waje guda su kashe Nura Bayajidda sannan kuma su ɓace daga garin su gudu. Kada su sake su ƙara sama da minti guda a cikin garin. duk yadda za a yi ko sun kashe Nura Bayajidda ko ba su kashe shi ba su gudu. Idan kuma suka gudu su koma can garin Tiriba su je su sanar da Yarima da halin da ake ciki. Akwai dalilai manya guda biyu da suka sa Kwamanda Sulaini haka. Na farko dai bayyana Yarima Ahmad ya nuna cewa akwai wata ƙullalliya ƙarƙashin ƙasa. Wannan ƙullalliya tana nufin ba su da masaniya akan irin ƙullin da abokan gabansu suka Daɗin daɗawa kuma dalili na biyu yana so Yarima Ahmad ya san cewa fa ɗan uwansa mafi mugunta ƙanin Yarima Ikenga ya dira a wannan sashi. Saboda haka dai duk yadda za a yi Yarima Ahmad ya zamanto cikin shiri. Domin kuwa dai ba abin mamaki ba ne ba don Yarima Abalu ya salallaɓa cikin dare ya je ya yi ƙoƙarin kashe Yarima Ahmad. Ai ba wannan ne lokaci na farko da Yarima Abale ya salallaɓa cikin dare ya je ya kashe mutane ba. Kowa ya san da haka, kawai dai ba a da hujja ne shi yasa har yanzu babu wanda ya ɗauki mataki kuma ana jin tsoro kada a ce ɗa a wajen babban sarki Ariyon ya yi. Wannan shi ne kawai dalilin da ya sa kowa ya ci gaba da yin shiru. Wannan dalilai guda biyu suka sa Kwamanda Saleni ya marmaza ya tura wancan saƙo. yana ganin ko da shi bai samu ya tsere ba idan dai har waɗannan mabiya nasa guda biyar suka tsere suka kuma je suka sanar da Yarima Arma da halin da ake ciki to tabbas ba zai mutu a banza ba. Naɗin naɗa kuma shi ma ɗin bayaniyan mutuwa yana da sirrika da sauran abubuwa da ya adana saboda irin wannan rana. Abu guda ɗaya dai da ya sani shi ne sun riga sun faɗa tarko a ƙoƙarinsu na kashe waɗannan mutane guda biyu sun faɗa tarkon da aka riga aka gina musu. Ko da yake za ka iya cewa ba wai sani ne ba su yi ba kusan tun kafin su fito wannan aiki da da Yarima Ahmad sun yi magana ire-iren wannan abubuwa za su iya faruwa. To amma magana ce ta cewa saboda hasashe da suke wani abu mummuna zai iya faruwa kawai shi kenan kuma sai su bar waɗannan mutane guda biyu su tsere tabbas ba abu ne mai yiwuwa ba ko da suna da yaƙinin wannan sharri zai iya faruwa kai ko da suna da yaƙinin Yarima Abali zai zo duk da haka ba fa za su bar Kwamanda Kisa da Nura Bayaji da tsira ba ko babu komai akwai sarraka na musamman wanda ba sa so su fita kuma ta wannan fuska za ka iya cewa duk da shi Kwamandan Sulaini bai sani ba To amma kuma sun fara samun nasara. Sirrin da Kwamanda Kisa ya ɗebo na gidan Wilberforce na ɓangaren Yarima armad bai faɗe su ba har zuwa lokacin da ya shaƙi numfashinsa na ƙarshe. A halin yanzu za ka iya cewa babu wani mutum wanda ya san da samuwar zaren Izza armad wanda kuma yake raye wanda zai iya fallasa wannan sirri. Shi kansa Nura Bayajidda ko kaɗan ko kusa ba shi da masaniya a kan wannan abu. Abin da dai ya sani shi ne akwai wancan abin. wanda A'i da kuma Sahau suka yi amfani da shi suka farkar da tsarin ruhinsu. Idan ka haɗa abubuwan guda biyu za ka iya cewa ratar da take tsakaninsu tana da yawa. Sirrin cewa Ahmad ya samar da zaren Izza wani abu ne wanda Yarima abale da shi da ɗan uwansa Yarima Ikenga ba za su taɓa haƙuri da shi ba. kai ba ma su kaɗai ba abu ne wanda hatta manya manyan ƙabilu ba za su yarda da shi ba kai hatta a cikin majalisar Wilberforce ɗin abu ne wanda ba za a yi shiru da shi ba saɓanin wannan sirri na farkar da tsarin ruhi wanda za ka iya cewa kawai babbar ƙungiyar buga hatimi ya shafa kuma shi ma ɗin ba lallai su ɗauke shi da gaske ba idan ba gani suka yi da idanuwansu ba maganan mutum ɗaya ba a ba ba wadda za su yarda da ita idan ba ji suka yi ba ko kuma suka gani. Saboda haka dai za ka iya cewa gwanda sirrin Nura da ya fita da dai sirrin da Kwamanda Kitso ya gani ya fita. A daidai wannan lokaci da wannan mutum biyu suka ƙaraso inda ake fafatawa da Nura da sun yi amfani da fasaha ta magana ta zuci sun sanar da ‘yan uwansa halin da ake ciki. Jin sunan Yarima Abalu shi ne dalilin da ya sa dukkanin fuskokin wannan deba guda biyar ya yi duhu, duhu ma ba kaɗan ba. Suna da cikakken masaniya ko da dukkaninsu za su haɗa ƙarfi da ƙarfe waje guda, ba fa za su iya ganin bayan Yarima Abalu ba, hasali ma abu ne mai sauƙi wajen Yarima Abalun ya ga bayansu. Sun san shi farin sani. Saboda haka dai sun fuskanci dalilin da ya sa shugabansu Kwamanda Suleni ya sanar da su cewa su yi marmaza su fice daga cikin garin kada su ƙara ko da minti guda. Za ka iya cewa Nura Bayajidda ya fuskanci cewa rayuwarsa tana cikin hatsari. Ba tauri ba, idan ma dukkanin jikinsa duwatsu ne babu jini, ya san cewa babu yadda za a yi ya iya tare hare-haren dai ba har mutum biyar. tabbas akwai matuƙar yiwuwar babu yadda za a yi ya ƙara cika cikakken minti guda a raye idan abubuwan suka ci gaba da tafiya a haka. Duk da yake cewa idan suka sare shi tartsatsin wuta ne yake tashi to amma kuma hakan baya hana shi jin zafi sannan kuma a hakan sun fara sassaƙe fatarsa suna sassaƙe tsokar da take ƙasan fatar kuma lokaci da dama za ka ga jini ya yi feshi daga jikinsa. Tabbas cikin daƙiƙa talatin zuwa arba'in mai zuwa idan komai ya ci gaba da tafiya a haka za su ga bayansa. Wannan tunani ne ya sa baki ɗaya jikinsa ya fara rawa. Gashi shi fasahar da yake da ita ƙwaya ɗaya tak ta guduwa ya riga ya yi amfani da ita a waccan fafatawa. A halin yanzu ba fashi da wata hanya da zai iya tserewa cikin kwanciyar hankali. A daidai wannan lokaci ne shugaban gabaki ɗaya wannan tawaga ta mutum biyar wanda shi ne kaɗai mutumin da ya shiga matakin wa'adin Deba bayan Kwamanda Suleini a dukkanin rundunar Armat ta mutum dubu biyu. Ya ƙara jin wani saƙo a cikin ransa, ba muryar kowa ba ce ba, illa muryar kwamandansa Kwamanda Suleini. Maza-maza ka fice daga cikin garin, ka silale kai kai kaɗai. ka bar su huɗu a wajen ka kuma yi amfani da dukkanin wata fasaha da kake da ita ƙololuwa wajen ƙoƙarin ɓoye yanayin ƙanshin jikinka da izzarka da kuma ƙara wa kanka sauri. A halin yanzu duk wani abu da kake tunanin ka ajiye wanda za ka yi amfani da shi a nan gaba ka fito da shi. Ko da jin muryar shugaban nasa sai ya buɗe baki yana niyyar zai magana amma kuma a daidai lokacin ne ya ji saƙon da yake ji ya katse. Ya ji nauyin da yake cikin muryar shugaban nasa kuma ya fahimci halin da ake ciki. A matsayinsa na soja ya riga ya san cewa wannan umarni ne mai kuma haɗe da kwana. Akwai matuƙar yiwuwar idan ma ya tsaya dukkaninsu ne za su isa lahira. Kai tsaye ya tura wa ragowar huɗun saƙo na saƙon da shugaban nasu ya turo musu ya kuma ƙare musu kallo guda ɗaya kallo irin na ban kwana kafin da jikinsa ya hatsatsa ya ɓace lokaci na gaba da ya bayyana yana ma wajen garin baki ɗaya yana ƙara ɓacewa ya ƙara bayyana a can nesa cikin daji ya kuma ci gaba da ɓacewa yana bayyana a can nesa su ko wannan mutum huɗu ko kaɗan fuskokinsu ba su canja ba banda dai kawai yanayi na gabaki ɗaya alamu na sadaukar da rai da ya fara bayyana a kan fuskokinsu. A filin yaƙi suka taso, sun daɗe suna gwagwarmaya suna fafatawa kuma ba wannan ne lokaci na farko ko na biyu <laughs> da suka ɗauki ran ragowar ma'abota Izza ba, sun kuma tsinci kansu a yanayi da dama wanda za ka iya cewa sun kusa rasa ransu. Saboda haka wannan yanayi ba baƙo ba ne ba a wajensu, kai tsaye kawai danne zuciyarsu suka yi. suka kuma fara amfani da dukkanin ƙarfin izzarsu sun san cewa tabbas hanya ɗaya da za su iya tsira shi ne su yi nasara saboda haka kawai nasara ita ce abin da suka sa a gaba. Nura ya jidda a nasa ɓangaren haɗe girki. Me yake faruwa? Tabbas wani abu ya faru a wancan ɗakin otal da ya baro. Shin hakan yake nufin kenan agajin da suke jira ya zo? Idan ba haka ba babu wani abu da Nuran zai yi tunani wanda zai sa mutanen da suke gab da kashe shi ɗaya daga cikinsu wanda ma ya fi kowa ƙarfi ya tsere da ƙafafuwansa. Shin saƙo yake so ya je ya kai? Kuma dai menene Bai shafi Nura da ba kasancewar dai a halin yanzu raunukan da suke jikinsa sun yi yawa. Shi ma kawai lissafi ya fara yi, Dama dai tun can baya son ya miƙa kansa ya biya rima Abalu domin dai bai san dalilin da yasa suke neman mutane jinin baya ba. Take fara sake-sake a ransa na yanayin yadda zai yi amfani da wannan dama shi ma ya tsere. Bayan ɗan lokaci buɗe baki ya fara magana, ku tsaya ku tsaya, da ni da ku akwai yiwuwa a ɓangare ɗaya muke, babu buƙatar mu ci gaba da ɓata lokaci. Yarima Abalu ne ya zo, na san kun sani shi yasa kuke ƙoƙarin guduwa. ku gudu ku yi yamma ne kudu yadda ba za mu taɓa haɗuwa ba. Babu ruwana da ku babu ruwanku dai. Amma yanzu idan muka ci gaba da fafatawa nan ba kwa ganin cewa dukkanin mu mu biyun za mu yi asarar rayukanmu. mu. Jin muryarsa ta sa sun ɗan dakata da hare na tsawon daƙiƙu biyu kafin dai idanuwansu su yi wurin su ci gaba da kai masa wasu hare nuna ba ya je da cije haƙura ya cikin fushi ya san me suke tunani gani suke kawai yaudarar su zai amma kuma abin ba haka yake ba a zahirin gaskiya da gaske yake so yake gudu to amma yaya zai yi su yadda da shi bayan ɗan lokaci ya cije baki ya ƙara yin magana yanzu me kuke tunani da kuka shigo garin nan na tabbatar kun ga takarda da aka ce ana neman mutane jinin Bayajidda. Kun san suna na Nura Bayajidda. Ba kwa ganin cewa ni ma a cikin tsaka mai wuya nake? Ban san me yasa suke nema na ba. Amma dai da dukkanin wani mutum wanda ya taso ya yawan yawon duniya ya san cewa ba alheri ba ne. Ta ina kuka taɓa jin su lejin suna neman mutum har kuɗi sun sa wai saboda ya shigo cikinsu? Ina mai tabbatar muku da cewa ba ni da niyyar miƙa kaina. Kuma a halin yanzu da za mu taimaki juna da ni da ku, da juyawa za mu yi dukkaninmu mu tsere. Ta haka kun taimake ni, na taimake ku. Ya kuke gani? Daidai wannan lokaci sai kwatsam dukkanin su huɗun suka daina kai masa hare Ba komai ya sa hakan ba illa dai shawara da suka yanke a tsakaninsu. Ko babu komai sun fuskanci cewa mutum guda ɗaya wanda zai iya samar da waccan takarda ya kuma sa rundunar Kinsilejin su fitar da wannan sanarwa bai wuce mutum ɗaya ba zuwa biyu a dukkanin faɗin duniya na farko babban sarki Ariel wanda kuma ba zai yi hakan ba na biyu Yarima Ikenga saboda haka dai suna da yaƙinin cewa Yarima Ikenga ne yake neman mutane jinin Bayajidda to amma Da a ce tun farko tuntuni Nura da yana da wata alaƙa da Yarima Ikenga, da tabbas babu abin da zai sa ya zo wancan yaƙi a ƙarƙashin waɗancan garuruwa. Hakan yake nufin dai akwai matuƙar yiwuwar shi Nura da ba shi da wata alaƙa da Ikenga har zuwa yanzu. Ko ma mene ne ya sa Ikenga yake neman mutane jinin da su a nasu ɓangaren ba zai taɓa zaman musu alheri ba. ɗan daɗawa kuma a halin yanzu a bisa su tun dai da ɗaya daga cikin su ya tafi akwai matuƙar yiwuwar za su iya ƙara ɗaukar sama da minti guda kafin su kashe wannan mutumi to kuma bisa umarnin da kwamanda Sulaini ya ba su shine ko sun kashe shi ko ba su kashe shi ba kada su ƙara minti guda a cikin garin su maza su fice saboda haka dai hanya mafi kyau shine su dakatar da wannan yaƙin ko da a ce maganganun da Nura da ya faɗa ƙarya yake don ya ceci ransa ne wanda kuma hakan ma abu ne mai yiwuwa to amma dai sun san cewa ba za su iya kashe shi cikin minti guda ba halin yanzu tuni an ci daƙiƙa wajen arba'in a wancan minti guda ba su da hanya da za su iya kashe shi cikin daƙiƙa ashirin mai zuwa mun yarda da sharaɗinka amma kada ma ka yi tunanin za ka ƙulla wani abu idan dai har kana so ka tsira da ranka. Ɗaya daga cikinsu ya faɗa. Nuraba ya jidda wata wani goron ajiyar zuciya kafin dai ya juya ya nufi sashin kudu cikin tsananin sauri yana amfani da dukkanin izzarsa wajen ƙara wa kansa gudu. Ganin da gaske Nuraba ya gudu yake yana ƙoƙarin fita daga garin su ma ajiyar zuciya suka yi suka kuma nufi wani sashin na daban. aka yi to a halin yanzu kusan mutum uku ne kowa kuma ya yi nasa ɓangaren suna ƙoƙarin tserewa daga garin ko za su samu su tsira babu wanda ya sani a daidai wannan lokaci ko a cikin wancan ɗakin otal. fuskar Yarima Abale ce ta duhu kasancewa ya ji ta yanayin izzarsa dukkanin abubuwan da yake faruwa ababen farautarsa wanda yake gani ya riga ya kama su a halin yanzu duk sun tsere masa Me hakan yake nufi? Hakan yana nufin ba farautarsa a wannan rana ba tai nama ba. Cikin tsananin fushi ya tsalle ya dira a kan Kwamandan Sileni, yana dira ya kai masa mummunan naushi daidai saman hannun da ya kai naushin wata farar wuta ce ta bayyana tana ci tana balbali. Kafin ma Kwamandan Sileni ya ankare ta wannan naushi ya ƙaraso saitin ƙirjinsa. Amma kuma idan dai har Yarima Abali yana tunanin zai yi nasara a kan Kwamanda da wannan to tabbas mafarki yake. Ka gafarce ni ranka ya daɗe, amma zan ɗaga makamina na mayar maka da martani. Commander Suleini ya san cewa ƙarfin aljaninsa ko kaɗan ba zai kama ƙarfin aljanin Yarima Abali ba. ratan ma da take tsakanin jininsu ba rata ba ce wadda za su iya samun aljani iri ɗaya saboda haka dai ko kaɗan bai yi ƙoƙarin yin amfani da aljaninsa ba wannan farar wuta da take ta balbali a saman hannun Yarima Awal ko kokonto babu daga aljaninsa take fitowa to amma kuma inda yake da dama shine ta ɓangaren Izza sa ta ninninka ta Yarima a aƙalla sau sama da goma saboda haka ya samar da wani bango na dunƙulalliyar izza a daidai saman hannunsa shi ma ya dunƙule ya kai naushi take naushin guda biyu suka haɗu za ka yi tunanin mutumin da yake ƙololuwar wa'adin Deba zai iya kashe mutumin da bai ma shiga matakin Deba ba da naushi guda ɗaya amma kuma abin mamaki da hare-haren guda biyu suka haɗu tartsatsin wuta ne ya tashi Idan ka kalli ƙasa za ka ga cewa kwamandan Suleini ya ja baya da kimanin taku biyu yana haki yayin da Yarima Abalu da taku ɗaya kacal ya ja baya. Fuskar kwamandan Suleini canzawa ce cikin tsananin mamaki. Ga dukkan alamu labarin da ake faɗa na cewa a dukkanin ‘ya'yan Wilberforce babu wani wanda yake da ƙarfin jiki irin Yarima Abalu. gaskiya ne. Domin kuwa dai a halin yanzu wannan musayar wuta da suka yi guda ɗaya ya ji yanayin tauri da hannun Yarima Abali yake da shi. Labaran da suka fito shi ne Yarima Abalu yana amfani da wannan farar wuta yana tsarkake jikinsa yana kuma ƙara wa jikinsa ƙarfi. Kusan har yanzu idan ka ɗauke wataƙila yayansa Ikenga babu wanda ya san haƙiƙanin abin da wannan farar wuta take yi. To amma dai tuni labarai sun yi yawa a cikin gidan Wilberforce cewa wannan farar wuta da ita Yarima Abalu yake amfani yana ƙara wa tsokokin jikinsa da ƙasusuwansa da dukkanin wani sashi na jikinsa ƙarfi. Labari ne sananne a babban birnin Wilberforce cewa Yarima Abalu tun ma yana matakin lardin mai. ya yi amfani da jiki.